adam to bari gaya maka duk namijin da zai aure da ina ya tabbata ma sai mun je mun yi ma cike fom da shi sai mun je mun cike fom da shi in zai aure ni in ba zai yarda na auro tawa matan ba ni ma wallahi wallahi sai dai auren nan a fasa shi wallahi duk wanda zai aure ni sai ya amince idan bayan aure ni ma zan auri mata 'yar maɗigo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Furucin wata matashiya kenan 'yar maɗigo da ta yi a live na TikTok, inda take bayyana cewa ba shakka ba za ta yi aure ba, sai mijin ya yadda cewa bayan aure ita ma za ta auri mata su dinga maɗigo saboda ita 'yar maɗigo ce. Yanzu dai maɗigo ta zama babba annoba da ta addabi mutane a cikin birane yayin da ya kasance ba ga 'yan mata ba ba kuma ga matan aure ba. Mata da yawa sun tsunduma a cikin harkar ta neman jinsi. Wasu da yawa na ganin cewa kwaɗayi ne yake jefa matan a cikin harkar maɗigo domin kuwa masu yi suna ba su maƙudan kuɗaɗe. To Allah Ubangiji ya yi mana tsari da wannan harka amin. <laughs> awa da Allah larabi kawai fi sabila kawai sai ka ce mu ina lesbiya ina lesbiya to akan dalilin me zaka ta to bari in gaya maka duk namijin da zai aure da in ya tabbata ma sai mun je mun yi ma cike fom da shi sai mun je mun cike fom da shi in zai aure ni in ba zai yadda na auro tawa matan ba ni ma wallahi wallahi sai dai auren nan a fasa shi mhm, bari ka ji in gaya maka cikakken yan lesbian ce ni yar maɗigo ce ni yadda da sun jewa kwanci saka ka bana soyayya saboda ni duk namijin da zai aure ni in ba zan kawo tawa a ciki wallahi sai dai ya bari in ba zan kawo tawa ba wallahi sai dai ya bari bari ka ji in gaya maka ni yan lesbian ce yes cikakkiya ma in fa za ka aure ni dole fa ni ma sai na auro tawa matar yawwa in ba haka ba aure babu na da kai wannan kwamfam ce barin ga abun da basira ta faɗa sori ma ya Allah ya sanya alkhairi amun sun mu amun sai ma gobe za a fara tun wata wallahi GLK fa haba haba haba haba haba mutane na kuma shi ne wani yana ce min wai ina lesbian to ba dole ne lesbian ba fi sabilin na in ba yi lesbian ba me zan yi a rayuwa ta me zan yi a rayuwa ta ba yi lesbian ba ai lesbian duniya ce lesbian daɗi ce da ita wallahi wanda ba ya lesbian da ya huta ba ai mijin da zai aure ni in ka tabbata ba zan aure